gwamnatin jihar borno ta jawo hankulan nakasassun da ke jihar da su yi watsi da aƙidan al'adan bara sannan su rugumi sana'a don su zama masu dogaro da kai kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa kwanar fanta baba shehu ne da ta wannan kiran lokacin da take rabon wani kayayyakin abinci ga shugabannin waɗannan miskinai da ke jihar borno wanda suka da makafi da guragu da kurame da ma dai sauran miskinan da allah ya jarabta da rasa wani bangare na jikinsu kwanar fanta baba shehu ta ce wannan kayayyakin abinci da ta raba waɗannan miskinai hukumar ta tashan jirgin ruwa ne ta kawo masu don taimaka a marayun da ke jihar ganin cewa abincin na da yawan gaske Wani ta ce koda za a iya kwashe shekaru biyu waɗannan marayu ba za su gama wannan abinci ba shi sa ta mika hannun musabaha ga waɗannan miski ne. ganin cewa dukkanin su a ƙarƙashin ma'aikatan ta suke ta ce gwamnatin ta riga ta gina masu wajen koyon sana'o'i wanda kuma nan ba da jimawa ba za a kaddamar da wannan wuri ganin cewa dama akwai wannan wuri amma 'ya'yan ƙungiyar boko haram da suka kona wanda gwamnatin ta sake ginawa sana'o'in da za a koya musu nan Dan Allah su rike da gaskiya su fita su yi nemi abinci da abin da suka koya kar su saya akan titi ba ma so ne mu gansu a kan titi suna rokon nan ba ma so bai kamata ba kuma baya cikin al'adarmu to dan Allah dan annabi gwamnati zai taimaka musu su ma su taimaka kansu su bar roko akan hanyar nan especially mata maza ba za ka gansu akan hanya ba amma mata da yaran nan kullum ko da mazan sun kai an kai musu abinci dole suna fita suna wannan baran to sun ya mata su gaya members din su mata cewa da Allah su barbara tunda gwamnan Borno shi ya mai taimakawa ne kuma yana kan taimakawa kuma zai taimaka Malam Ibrahim Musa dai shine jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno wanda kuma ya soma da mika godiyarsa game da wannan tallafi da suka karba da ma wasu bukatun nasu da suka ci hankulan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu a kai nayi godiya a madadin nakasassu na jihar Borno da suka samu wannan tallafi sa'annan kuma muna da koke koke koke da na gabatar muna fama da rashin rashin abubuwan yi da kuma rashin kulawa daga al'umman jihar gaba daya wanda yake baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma idan da al'umma makwabcina ya bani kulawa wancan ta ba su kulawa da sauransu ina tunanin baran nan ba za mu rungume ta matsayin sana ba da haka muka koka gwamnatin jihar borno sannan kuma na yi kira da mu na kasassu din mu ma mu rungumi kokarin dogoro da kai domin ita bara an banda kashe zuciya ba abin da zai kara mana amma daga lokacin da muka samu tallafi muka kuma muka nuna kan muka nuna duniya cewa mu ma fa akwai kulawan da zamu iya yi wa kanmu da kuma akalla dai iyalan da suke karkashin mu tunda shi ma na kasashe kamar sauran masu lafiya shi ma zai hayyafa daga karshe zai kyankasa da sauransu waɗanda suke karkashinsa kuma za su bukaci bukatu na yau da kullum sannan na yi kira da kungiyoyi na masu zaman kansu a nan jihar borno sukan zo suna ba da tallafi a mutane daban-daban waɗanda suka haɗu da rikici to na kasan nan kuma kusan kullum kusan kowanne mutum da kake gan shi mai lafiya amma yau an jima kaɗan zai iya zai iya zai iya samuwa da nakasan a dalilin wannan masifan da ya faru mutane da yawa sun nakasa yanzu idan ka je kam kam din mu akwai nakasassu da yawa ba sa samun kulawa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka za ku kai kuno ne adadin nakasassu a jihar Borno to adadin hakki ne kuma na gwamnati ta samu tantancewa da lissafa nakasassu kamar a ce census amma dai a kiyasance dai mu dai muna tunanin muna da akalla mutum a rajistan mu akalla muna da mutum sama da dubu biyar wanda yake na kungiya ne wanda muke kulawa da shi Ibrahim Musa kenan jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno ke bayani game da kalubalen da suke fuskanta da kuma mika wasu karin bukatunsu ga gwamnatin jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.